This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asabahin ranar Laraba ta fawa ranar samu biyar ga watan Agusta Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin kafin ku ji abin da ke cikin taskar tamu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya ta bullo da wani sabon tsarin akan kasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar kasar masu rikicin shugabanci suka kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yaba wa shugaban amurka barack obama game da maganar cewa yana shugabancin jarumta da hangen nesa musamman game da maganar inganta canjin yanayi ma'aikatar harkokin wajen amurka na nan daram akan sahihancin rahotonta na shekara-shekara game da safarar bil'adama a duniya biyo bayan zargin da manyan jami'an diflomasiya suka yi akan rahoton to kanun labaran kenan to majalisar dattawan najeriya ta amince da naɗin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar dukkansu an yaba masu sun yi abin da ya kamata kuma sun nuna suna da ilimi da kuma goguwa na riƙe waɗannan mukaman To ko asarar nawa hukumar kwastam ta ce masu shigo da haramtattun kaya suka yi kwanan nan kawai ma a shiyar Oyo? sun fi miliyan 250 wanda mutane suka yi hasara saboda an kama kuma ba za a basu ba. Za kuma ku ji cewa 'yan sana'ar canji sun ce umarnin amfani da BBN na birkita musu sana'a, sannan za a ji irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar Yobe. Kuma kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin dimokuraɗiyya a yau. duk waɗannan sai an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya na buƙatar bullo da wani tsari a kan ƙasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar ƙasar masu rikicin shugabanci suka kasa cimma wa'adin zaman lafiya. mr obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri to ina ganin yana da muhimmanci mu yi wata hoɓɓasar yin wani sabon salo ya ce tun da shugabannin masu rikicin ba za su iya kirkiro tsarin da zai ba da zaman lafiya a ƙasar ba in ji barack obama ya faɗi haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon a fadar white house da ke washington obama ya ce shugaban kasar salvakir da mataimakinsa da ya rikide zuwa shugaban 'yan tawaye rick mashar sun yi kantafi da babbar damar da suka samu a kasar na ci gaba da suka samu na 'yancin kai a shekarar 2011 rikicin da ya hallaka mutane ya tilasta kuma fiye da miliyan ɗaya tserewa daga muhallansu. hakan ya cutar da ci gaban safarar man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta ci gaban tattalin arzikin ƙasar gungun ƙasashen afirka sun yi ƙoƙarin sa ranar 17 ga watan agustar bana da muke ciki a matsayin ranar ƙarshe ta cimma yarjejeniyar cimma sharuɗan zaman lafiya shugabannin na sudan ta kudu na iya fuskantar garka takunkumai ciki har da na hana su yin tafiye-tafiye matukar suka kuskure wannan wa'adi na yunkurin kawo zaman lafiyar kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya yaba wa shugaban amurka barack obama game da abin da ya kira shugabancin yarumta da hangen nesa musamman game da yadda ya taka birki ma kamfanoni a amurka da ke haifar da hayaƙi mai gurɓata muhalli shugaba obama ya yi kiran da azabtare yadda ake haifar da tururin gubar da kashi 32 cikin 100 ƙasa da na shekarar 2005 nan da shekara ta 2030 wanda mafi yawancin masana'antun a amurka suka kalubalanta sun ce hakan zai haifar da masu da tsadar aiwatar da ayyukansu kuma ya saba wa doka sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya yaba wa mr obama matuƙa game da maganar kawo kyakkyawan canjin yanayi ya ce ya yaba da shugaban na amurka ne tun daga ranar da ya hau mulkin ƙasar har zuwa yanzu kan maganar kawo canjin yanayi ɗin shugabannin guda biyu sun ce sun tattauna akan rikice-rikicen duniya kamar na su kasashen siriya yamal libya da kuma rikicin sudan ta kudu da suka ci suka cinyewa labarun na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka na tsaye daram akan shirin nan na sahihancin rahotonta da ta ce yana da sahihanci na shekara-shekara game da safarar bil'adama a duniya sun tsayi din ne biyo bayan wani rahoton da ya zargi manyan jami'an diflomasiyar da yin kumbiya-kumbiya wajen saka sunayen wasu muhimman kasashe da cire na wasu a jiya talata kakakin ma'aikatar mactona ne ya ce rahotonsu yana da inganci wanda kuma ba a yi shi a bisa kan son zuciya ba ya ce wannan rahoto ne don a taimaka wa kasashen da ke fama da matsalar wajen yin maganin wannan matsala ta bautarwa ta zamani ya kara da cewa akwai muhimman sunayen kasashe da ke cikin rahoton da dole ne idanun duniya su je kansu amma sai da muka tabbatar da cewa mun yi aikinmu tsakani da allah sai dai bisa tsokacin da kamfanin dillancin labaran reuters ya yi a wani rahotonsa ya nuna cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi gashin kanta ko kuma gaban kanta na maganar rahoton yaƙi da fartauci ko kuma safarar mutane masu wanda ake fita da su daga kasashe tsarin da suka ce mafi yawanci jami'an diplomasiya sun soke shi sun kuma ce yana da matsalar da ba a yi shi ba domin ko ba walwala a cikinsa haka kuma majiyoyin da suka faɗa rotas sun ce ƙasa kasashen malaysia cuba china india uzbekistan da mexico ne suka fi yawan waɗannan matsala ta safarar mutanen eh, miyagun kwayoyi wanda kuma suka ce rahoton bai saka sunayensu yadda ya dace ba ƙasar rasha ta sanar da majalisar ɗinkin duniya jiya talata cewa ita ke da iko kama daga faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya har zuwa ƙarin faɗin kilomita 650 daga teku zuwa doron ƙasa na tekun arctic mai cike da sanyi a bisa dokar duniya ƙasa na da cikakken ikon tattalin arzikin sayayyen yankin arctic a tsakanin kilomita 337 daga gabar teku sai dai ƙasashen da ke yankin na arctic sun ce suke da ɓangare mafi girma da faɗi. kasashen Rasha da Amurka da Canada da Denmark da Norway kowannensu ya yi ƙoƙarin mallakar ikon yankin tekun mai sanyin kankara wanda ake kyautata zaton ya kunshi kaso ɗaya bisa hudu na ma'adanan man fetur da iskar gas da ba a zakulo su ba kwaɗayin mallakar yankin na ƙaruwa ne musamman ganin yadda tsaunukan ƙanƙarar yankin ke zuƙewa hakan ne ke kawo sa ran samuwar arzikin ƙasa da kuma sabbin hanyoyin sufuri rasha na sa ran majalisar ɗinkin duniya za ta nazarci wannan lamarin da ta gabatar nan da wato kakar bana an sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar dattawan kasar ta amince da naɗa sabbin shugabannin hukumomin tsaron kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kwanan nan. Madina gare ki. Having successfully completed the screening and approval exercise today. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kenan a lokacin da yake tabbatar da naɗin shugabannin hukumomin tsaron Najeriya bayan sun kwashi sa'o'i biyar suna tantance su. bayan sun kammala tantancewar ne na tambayi sanata abu ibrahim yadda zaman ya gudana ga kuma abin da yake cewa dukkansu an yaba musu sun yi abin da ya kamata kuma sun nuna suna da ilimi da kuma goguwa na riƙe wannan mukaman kuma muna fata da kuma jin cewa da an ba su wannan mukamai da za Allah na yan Najeriya za su ka canji kuma mai shugabantar gwamnatin nan tsohon soja ne kanshi ya san abin da soja take ciki ya ma yi lokacin da yana soja ya kori 'yan ta'adda a kasar nan saboda ka duk abin za a haru a kawo gyara a wannan aiki cikin lumana da cikin sauri na tabbata shi shugaban kasa ya sani kuma shi ne shugaban sojojin najeriya gaba daya shi kuwa sanata kabiru gaya ya bayyana mani dalilan da yasa suka kwashi tsawon lokaci suna tantance jami'an ba don koyo ba saboda mun ga irin wahala da muka shiga a baya sojoji sun zo sun ce mana an sa su aiki yaƙi ba makamai waɗansu kuma sun ce an ba da kuɗi a ba yaran ma'aikata yaran sojoji allowances ɗinsu an hana su waɗansu sun ce haka dai zance kala-kala waɗansu kuma sun ce an ce a tafi yaƙi a nan an tafi ɗaya ɓangaren so wannan yasa dole ne wanda da aka kawo yanzu ɗin mu tsaya mu bincike su mu musu tambayoyi masu yawa har sai mun gamsu alhamdulillahi mun gamsu da irin bayanansu kuma muna fata shawarar da mu muka basu za su yi aiki da su ba a manta ba, shugaba Buhari ne ya naɗa sabbin hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya bayan sauke waɗanda ya gada daga tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan. Waɗanda aka naɗa ɗin su ne Banjo Janar Yusuf Tukur Buratai, shugaban sojojin ƙasa, da Rear Admiral Ekwe Ete Ibok, shugaban sojojin ruwa. Manjo Janar Gabriel mai Olorin Shakin shine hafsan tsaro, sai kuma Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, shugaban sojojin sama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Lallai kam, a kuma gaida Madina, sai kuma Legas inda a wani taron gaggawa kungiyar masu sana'ar canji ta ce tana goyon bayan duk matakan da ake ɗaukawa na farfado da darajar Naira, amma fa wasu matakan da babban bankin Najeriya ya ɗauka na wato da zumar farfado da naira ɗin na takura masu daga iko ga baban gida. Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar masu saye da sayarwa na kudaden kasashen ketare a Najeriya. Sati biyu zuwa sati uku da suka wuce akwai abubuwa da yawa da ita bankin Najeriya ta zartar da ya shafi bankuna da ya shafi 'yan canji da ya shafi 'yan kasuwa. Sannan kuma abin da ya shafi kamar mu 'yan canji akwai sakula da aka fitar wanda ake kira ta bvn cewa kowane dan biridi da change kafin ya sayi da kayansa sai ya karbi bancin passport da zai karba da visa da ticket na nuna zai yi tafiya kuma sai ya karbi wannan bvn number saboda shi harka na bbn abu ne da yake farko ne a duniya ma ba a najeriya ba so kaga abu ne da yake bukatan a faɗakawa ga su 'yan najeriya ga kuma membobinmu to koya masu mu'amala da 'yan canjin suka ji game da wannan doka da ke neman bayanan lambar sirri na bvn domin hada-hadar kudaden kasashen ketare mr autawe esa wani mai mu'amala da kudaden na kasashen waje ne in respect to the current policies of government which has to do with bvn we all know that yace game da wannan mataki na amfani da bvn akwai gyara ta bangaren babban bankin najeriya ko yanzu akwai rahotanni da muka samu da ke cewa yan nan na sace lambar banki na bbn na masu ajiya a sakamakon wannan mataki da babban bankin ta dauka to kowane mataki yan kungiyar ke so gwamnati ta dauka ga dai alhaji aminu gwadabe na daya dai mun ga mai ita babban bankin central bank na najeriya cewa an ba mu lokacin da yake baya da yawa don an ce mu fara yin shi a cikin sati biyu sannan ba training baban jibrin murai amurka daga lagos a nigeria ana turka turka saboda kudi to a gaida baban gida to kafin mu bar kudu bari mu dan fada shiyar oyo inda hukumar kwastam ta ce ta sake kwato haramtattun kayan da aka shigo da su na ɗimbin kuɗi tsababa daga birnin badin ga wakilin hassan umar tambuwal Hukumar kwastan ta Najeriya da ke kula da jihohin Osun da Oyo ta kama manyan motoci shaƙi da shinkafa, takalma, magunguna, tayoyi, naman talo-talo, kaji na miliyoyin nairori. Alhaji Muhammad Suleiman Bawa MNI shine kwantulorar da ke kula da jihohin Osun da Oyo. Mun kama abubuwa da akwai shinkafa, akwai takalma, akwai kayayyakin magunguna wanda ke duk an shigo da su ba tare da an bi ka'ida ba. Akwai kuma naman toki da na kaji irin wanda ake shigowa da shi kasashen waje shi ma gwamnati ta hana shigowa da shi amma mutane ba sa jin magana to muku ba za mu baka masu ba kamar irin wannan nama na kaji da na toki wato talotalo wace illa gare shi ga lafiyar jama'a illolin da yawa na farko dai ba a san a cikin wani hali aka sarrafa shi ba na biyu ba a san ainihin wata nawa ya aji ba na uku ana da yaƙini cewa akan sa mishi wani magani don kada ya rube irin magani wanda ake sa ma gangan jikin mutum don ba a son ta rube a maciware to wannan maganin yana da illa kwarai ga jikin mutum nafdac sun gaya mana haka likitoci sun gaya mana haka gwamnati ta ce to ta amince a kama duk wanda ya shigo da ko da katon guda ne ko to muku muna nan kan haka ranka dade waɗannan abubuwa kama da tayoyi tufafi nama shinkafa da sauransu idan ka kyasta kuma kuɗin su ya kai kamar nawa sun fi miliyan 250 wanda mutane suka yi hasara saboda an kama kuma ba za a ba su ba an da yi gina aka rufe naman talotalon da kajin hassan umar tambuwal muryar amurka daga iba Ibadan a Najeriya. To a gaida na tambuwal. Su kuwa wasu mutane a Mashuwa da Jajeri da Shanga a jihar Yobe gama suka yi da ambaliyar ruwa. Haruna Dauda muna saurari. honorable Chiro mabuba dai shine dan majalisa mai wakiltar mazaɓar jajere a majalisar dokokin jihar yobe kasan halin da ake ciki yanzu gaskiya yawancin mutane masu ƙananan ƙarfi dama ana cikin halin kunci da yake kasan jihar yobe allah ya jarrabe mu da wannan bala'i na rashin tsaro ba ma mutane ba su samu suka yi noma ba yawan sannan kuma gashi an wayi gari gidan da kake zaune ma halin da mutum yake zaune ma ya zo ya rushe to kaga wannan ba karamin matsala ba ne da yanzu mutanen garin jajerin muke ciki. akwai wani asarar rai da aka yi lokacin da asarar rai da muka ji a kusa wata yarinya mai shekara biyu yanzu duk wanda ya ce giyasin asaran da aka yi na dukiya gaskiya ba za a iya faɗan gaskiya ba. honorable ciro abuba kenan dan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar jajeri a jihar yobe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida dan mutan biyu a shirinmu na hantsi ma za a ji yadda ambaliyar ruwa ta yi barna a jihar kano yanzu kan bari mu koma gefe sahabu imam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu duba a Najeriya gwamnatin tarayya tana da hurumin kai ɗoki ga jihohi ba tare da amincewar majalisa ba? Masu aure, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ɗan majalisa Igariwe Iduma Enwo, ɗan jam'iyyar PDP mai wakiltar wata mazaɓa a jihar Ibonyi, ya kai ƙarar ɓangaren zattaswa ƙarƙashin shugaba Buhari, yana ƙalubalantar hurumin sashin na kai wa jihohi ɗoki na kuɗi naira miliyan sama da dubu ɗari bakwai saboda kusan za a ce sun kasa. Ga Nasiru Adamu Hikaya da Shimfiɗa. Da alamu bukatar kuɗi ko in ce albashi daga ma'aikatan jihohi da dama ya sanya rashin mai da hankali ga karar da ɗan majalisar tarayya na lemar PDP, Mr. Igario Eduma Enwo ya shigar babbar kotun tarayya yana mai kalubalantar hurumin shugaba Buhari na amincewa da raba jihohi ɗaukin fiye da naira biliyan ɗari bakwai da miliyan dubu goma sha uku. Mr. Enwo wanda shi kansa ya ce ya lura da matukar bukatar waɗannan kuɗaɗen don tallafawa jihohin. Ya ce amma yana da kyau shugaba Buhari ya bi ka'ida ta hanyar neman amincewar majalisar kafin raba kuɗin. 'Yan majalisa da dama da nasojin ra'ayinsu kan wannan lamarin wa imma kai tsaye su fassara Mr. n.o a matsayin mai karambani ko ko a kaikaice su ce da dai an tuntubi majalisar zai fi don ba za ta ki amincewa da ɗaukin ba. ga martani dan majalisa ustaz yunus abubakar kawai ya yi zama ya ci sa'a ya samu rabo abinda tura suke cewa privilege ya zama member saboda haka ai shi kansa bai ce position ne na house ba position ne na matsayinsa shi kaɗai na member yake ganin haka ka tuna kafin mu yi zaben nan fa an kai karin buhari mata bai cancanci ya tsaya takara ba kuma sau nawa ana zuwa ana korar karar nan bata da merit saboda haka dan ya bushe iskan sa ya yi mutum ne wanda kila yana so ya nemi suna a san shi sanayya kuma tana iya zuwa ta a ta bacal a sanka kuma ta kyautatawa mu mun ɗauka wannan wani mai adawa ne da ci gaban ƙasa shugaban ƙasa ya adalci yana da constitutional provision da ya bashi ya extending wannan bail out din 8 ah, kawai zai nada goma sha biyar sanda ya turo majalisa. Ba laifi in an bi ta hanyar majalisar kan rabon kuɗaɗen a rayan ɗan majalisa Abdulrazak Namdas daga Adamawa. Ba laifi ba ne kagan aikin majalisa dama ne duk wani kuɗin da zaka kashe ya kamata a ce majalisa ta ɗan duba amma akwai wani abun da muke a cikin tafiyar da ake yi muna mun cinci kanmu a cikin matsala kar ka manta kafin kan gwamnati na ta shigo ba wuta ba ma mai ba laifi bane in an samu fahimtar juna ba mu je mu yi fada da shugaban kasa ba duk abu da zai taimaki mutanen mu yau a ce mutum ya yi aiki har kwana talatin ko wata biyu uku ba biya shi ba an ce za a biya shi ba za mu yi fada da wannan ba tambaya a nan ko me yasa Mr. enwe ya zabi zuwa kotu maimakon fara gabatar da korafin gaban majalisar A hira da muka yi da shugaba Buhari lokacin da ya kawo ziyara aiki nan birnin Washington na masa wannan tambaya kamar haka. Akwai cece kuce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Akwai dan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ƙa'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kuɗaɗe ba. Za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kuɗaɗe ko dai yadda aka raba su yanzu shi kenan yayi. To akwai ƙa'idoji. Ni dai abin da zan tabbatar shi ne zan zan goyi bayan abu ka'ida saboda ko bayan na tafi kada a bar kura abu kaya To a karar da ɗan majalisa Igariwe ya shigar gaban wata babbar kotu a Abuja cikin watan jiya ya ambaci sashe na 162, 163 da sashe na 164 da kuma sashe na 168 na tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999. Kan haka na tambayi Farfesa Shehu Abdullahi Zuru na sashen koyar da harkokin shari'a a Jamar Abuja abinda waɗannan sassa na tsarin mulki suke cewa. Eto, eh um, a takaice waɗannan uh, sashi na uh, ɗari da sittin da biyu da ɗari da sittin da uku duk suna magana game da uh, account ne ko kuma zan ce ajiya ta gwamnatin tarayya. To. That is kaman account wanda aka bude a banki domin sanya kudade na shiga na gwamnatin tarayya. Na'am. To, uh, um, kamar uh, sashi na 162 din abinda ya nuna shi ne mm. uh, dole ya kasance gwamnatin tarayya ta aji account that is gurin ajiya na musamman mm. wanda kudaden shiganta za a dinga sanya su a ciki shine ake ce ma a turance federation account to na, to sauran sassan fa 64 da 68 eto 64 da 64 eh sun nuna amin wannan ah, sabbi na na tsarin mulkin kasar na 1999 ya nuna da cewa a ah, gwamnatin tarayya tana da daman fitar da kudade daga cikin wannan ma'ajiya tata hmm. domin biyan bukatun ƙasa hmm. wanda ya shafi gwamnatin tarayya kanta da kuma gwamnatin jihohi. Misali, gwamnatin tarayya tana iya kai wa gwamnatocin jihohi ɗauki idan har ya kasance al'amura suna neman taɓarɓarewa yadda ba za su iya gudanar da mulkin jihohinsu ba. To, um, na ma waɗannan tambayoyi saboda bisa waɗannan sassa na tsarin mulkin Najeriya ne ɗan majalisa Igariwe Duma Yanwo ya shigar da ƙara yana ƙalubalantar mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na kai ɗoke gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi wanda suke fuskantar matsala ta ƙarancin kuɗi ha ba sa iya biyan albashi. Yana cewa gwamnatin tarayya ba ta da hurumin raba waɗannan kuɗaɗe ba tare da an bi ta hannun majalisa ba. menene gaskiyar ikirarinsa? Eto, eh um, kasan uh, idan ana magana doka ko kuma sabga ta tsarin mulki akwai abubuwa biyu da nake son kai la'akari ko kuma mu yi la'akari da su a nan na farko mm. shine sabgar ita kanta meye ta tanada sannan kuma meye fahimtar sabgar ita kanta meye fahimtar tanade wannan sabga din na farko idan ka dubi uh, wato kashi ɗari hudu wanda yake ina ganin wannan shari'a ɗin da aka sanya ta dogara ta kallaka a kan wannan sashi ne na tsarin mulkin kasar abin da ya nuna cewa abin da sabda ta nuna shi ne gwamnatin tarayya tana da dama idan har ta ga ya cancanta da ta yi haka ta taimaka ma jihohin jihohi da kuma kananan hukumomi domin su tafiyar da ayyukansu na yau da kullum. Hmm. Amma abin da ake cewa a nan shi ne bayan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin yin haka hmm. ya kamata da ya kamata da sanarwa majalisa. To, Farfesa tsarin mulki ya ce a ƙaramin fahimtar wadda bai sani ba cewa gwamnati ba ta da uzurin kashe koda sisin kobo ba tare da amincewar majalisa ba. Shin ba ka jin kuma yadda ake fassara wannan sashe da kuma mataki da gwamnatin tarayya ɗauka sun ci karo? Eh ba wannan ma wannan ma bayani da ake game da kundin tsarin mulkin ni ban ma yarda da cewa haka yake ba. To. dalilin da yasa na ce haka. Hmm. shi. tsarin mulkin kundin tsarin mulkin kansa ya nuna da cewa misali idan ka je sashi na gaba hmm. kamar karkashin sakin layi karkashin sashi na 165 hmm. kaga yana nuni da cewa gwamnatin tarayya misali kamar yanzu wannan tana da daman ta kai ma gwamnatin kasar waje ɗauki yanzu misali kamar irin wannan ziyara wadda shugaban kasa ya kai a Nijar hmm. ya kai a kasar kenaru Kamarun da Benin hmm. akwai dalilai da za su sa a nan take ya ce ya ba gwamnatin Nijar taimakon miliyan kaza kaga na farko wannan huricin da ya yi ba wai ya je majalisa ba ne eh. ya gabatar da shi hmm. magana ma a ce wai a gwamnatin tarayya ba ta da hurumin ta kai ɗauki idan har al'amura suna neman tabarbarewa wannan ba ba ba haka ba ne ƙarin bayani shine wato akwai yan gani kashenin yan gani kashenin tanade-tanade na tsarin mulki to amma aikin hankali shine ba wai tanadin ba shi meye fahimtar tanadin sannan meye alheri da kuma rashin alherin wannan fahimtar da aka yi ma tanadin da kundin tsarin mulki yayi hmm. abin da ya sa nake kara wannan bayanin shi ne na farko a jihohin nan da aka kai ma ɗauki an kai musu ɗauki ne domin su samu damar biyan ma'aikata a kuɗaɗensu na albashi wanda suke bi watanni aru-aru. Masu aro da fashin bakin nan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau da wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin da mai likaya da Farfesa Shehu Abdullahi Zuru da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka, to shin banda sojoji har yanzu akwai wasu masu sha'awar shiga dajin Sambisa? An damu ce mun shiga daji, ina ne ba za mu kwakulo ba ne dan To a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji tsumar da mafarauta ke yi game da yaƙi da Boko Haram. Yanzu kam ga Usman ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa shugaba Barack Obama na Amurka game da abin da ya kira shugabancin jarinta da hangen nesa musamman game da maganar inganta canjin yanayi a duniya. ma'aikatar harkokin wajen amurka na tsaye daram a kan sahihancin rahotonta na shekara-shekara game da safarar bil'adama a duniya biyu bayan zargin da manyan jami'an diflomasiyya suka yi a kan rahoton shugaban ƙasar amurka barack obama ya ce watakila za a samu hanyar da za a bullo wata dabara game da ƙasar sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar ƙasar masu rikici da juna suka kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya shugaba barack obama ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun a fadar white house da ke washington obama ya ce shugaban ƙasar salva kiir da mataimakinsa da ya rikide ya zama shugaban 'yan tawaye rick mashar sun yi kantafi da damar da suka samu ta ci gaban ƙasar tun bayan da aka ba su 'yancin kansu a shekarar 2011 rikicin da ya ya hallaka dubban mutane kuma tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya tserewa daga muhallansu. hakan ya cutar da ci gaban safarar ko kuma sarrafa man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta ci gaban tattalin arzikinsu gungun kasashen afirka su ma sun iya kokarin su ganin an cimma matsaya a ranar 17 ga watan agustar bana da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga malam sani aliyu da yan uwansa saboda rasuwar mahaifinsu alhaji aliyu muhammad ikara bijimin arewan zazzau hakimin furana ta karamar hukumar ikara allah ya rahamshe shi yanzu a madadin usman kabara wanda ya tani gabatarwa da wanda ya bada umarni cd da kuma mu na wannan lokacin wato jin hamar ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.